a yammacin jiya talata ne dai wasu da ake cewa mayakan boko haram ne suka kai hari kan mazauna unguwar jidare polo da ke cikin garin maiduguri da suka dinga harba manya-manyan bindigogi da kuma wasu ababa masu fashewa wannan hari dai na jiya da marace ya zo ne daidai lokacin da al'umma ke shirye-shiryen zuwa shan ruwa ganin cewa mutane da dama na da azumi a wannan yanki ko da shike irin wannan hari ba shine na farko ba da irin wannan maharakan kai kan al'umma wadda kusan shekaru uku kenan a jere duk cikin azumin watan ramadana sai waɗannan mahara sun kawo kawo hari kan al'umma da kuma sukan sa jama'a ficewa daga unguwannin nasu don gudun abin da kakai ya komo ko macin jiya ma sai da mutane da dama daga unguwar jidari polon suka dinga ficewa daga unguwar nasu zuwa wasu unguwanni don dafa tudun na tsira na zanta da wasu mazauna irin waɗannan unguwanni ta wata roho da kuma suka shaida abin da ya sa su ficewa daga unguwannin nasu da kafa kuka tafi eh da kafa muka taka kamar kun kun gansu da idanunku ne lokacin da yaran suka zo eh kun gansu eh mun su. da me suka zo suka zo eh da moto da motoci ne ko da mashin eh to da kafa ne oh da kafa bin suka shigo eh to da kuka su me suka ce maku ko ba su yi maku magana ba a ah, ba su yi magana ba da bindiga suna ta harbe harbe a sama suke harbe ko kuma ya eh. amma yanzu ba ba wanda suka taba cikin gugo a'a to mu da mun gudu wanda suke baya dai ba mu ji labarin su wanda a baya ba kamar da karfe nawa ne kuma fara jin karan harbe harbe nan mu dai ba mu kalla time ba amma lokacin mun fito bakin sana da mun kai kaman karfe biyar haka da wani abu kawai sai muka fara jin harbe harbe kawai eh. sai muka ga mutane suna ta guduwa suna ta guduwa eh. sai muka kwashi kayan mutum muka shiga da shi wani shago sai na ce ni bari koma gida in je in duba yara na tukunna ina zuwa kuma sai na haɗu da yara na su ma suna guduwa suna zuwa sai muka zo muka siya kawai a wurin to ko me manazarta ke cewa ne game da irin wannan matsalar tsaro da yanzu hakan ke ci gaba da daban jama'a ga dai malam Adamu Dan bonu da yanda yake kallon lamarin a yakin Boko Haram mu bamu ga gudummawar gwamnati akai ba domin da ya ci a ce ko da a kafofin yada labaru na gwamnati a ce akwai wani shiri na musamman da ake yi a ce ana mayar musu martani a ilmance domin duk abin da suke yi fa suna yi ne suna nuna cewa addini ne ya nuna musu wanda kuma ƙarya suka yi wa addini kaga ya kamata ya za a yi sai a nuna musu ƙarya suka yi wa addini to amma har yanzu gwamnati ta kasa yin wannan so saboda haka ya kamata gaskiya a faɗa yaƙi da boko haram din yaƙi din ba sai da bindiga ba akwai yaƙi na cacar baka akwai yaƙi kuma na bindiga to ya kamata gaskiya gwamnati ta rika ilmantar da mutane tana faɗakarwa game da cewa dan yanzu haka ni ina kalubalantar bakar shekau in har abin da yake yi addini ne to ya faɗi inda annabi ya taɓa tura mutane yaƙi shi ya buya idan kuma babu gurin to bai dace shi ya buya yana kama 'ya'yan mutane ba bisa dalili ba a ko auren ko da 'ya'yan mutane da yake kama yana ganin cewa a matsayin bayi wannan wani rashin adalci yake wa kansa domin ko aure ne Allah ne ya ce fanki huhunna a halihin na shi shekau wannan aya da nake faɗa ya santa ya fito in karya ake mar ya ƙaryata a yanzu haka dai babu wani takamman bayani game da wannan hari da aka ce mayakan sun kai anguwar jidari polo na irin barna da za a iya cewa sun aikata haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya